ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ‘Yan uwa masu sauraron mu da kallon mu daga ko ina a duniya muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wannan shine karatun mu na biyu a cikin ilmin tauhid wanda ke gudana ko zai gudana a ƙarƙashin littafin Alkharidal Bahiyya na babban malami Abul Barakat Ahmadu Dardir Almaliki Allah ya ƙara masa rahama da yarda karatun da ya gabata ya kasance a matsayin shimfiɗa wanda shimfiɗar kusan bata gama cika ba za mu ƙoƙarin cika ta a yanzu kafin mu fara karanta nassin littafin da farko shi wannan ilimin da ke gabanmu wanda ake kiran shi da suna ilmu tauhid ake kiran shi da suna ilmul kalam ake kiran shi da suna ilmul aƙida wani lokaci ma ana kiran shi da suna alfalsafal islamiyya ma'ana wannan ilimin na da suna ɗaya bayan ɗaya har kusan guda hudu idan ka ji an ce ilmul tauhid ko an ce ilmul kalam ko an ce ilmul aƙida ko an ce alfalsafatul islamiyya to kusan duk abu ɗaya ake nufi shi wannan ilimin a wajen jumhurin ahlus sunna wal jama'a musamman a sha'ira da maturudiyya har da ma hanabila mafi yawancinsu banda waɗanda ake kiransu galiban da ahlul hadis shi wannan ilimin ya taƙaita a kan abin da ya shafi aƙida abin da bai shafi aiki ba aikin da ake yi da gaɓoɓi abu ne wanda ya shafi aikin zuciya da hankali. Ƙudurtan abu a zuciya, ka ƙudurta, ka yi itikadin cewa abu kaza akwai shi ko kuma abu kaza babu shi ko kuma abu kaza ga sifofinsa, abu kaza haka ba tare da ya shiga cikin ayyukan mutum ba. Ilmul aƙida gaba ɗaya ya taƙaita akan wannan a wajen asha'ira da maturidiyya da mafi yawancin mazhabobin ko firak na tauhidi da aƙida da muke da su wanda wannan yana daga cikin marbitul faras a matsaloli da yawa na rigima a wannan zamanin tsakanin wahabiyawa da waɗanda ba wahabiyawa ba da waɗanda ba wahabiyawa ba su Wahabiyawa sun cakuɗa mas'alolin aƙida da mas'alolin fiƙihu, ta inda suka ɗauko mas'aloli na fiƙihu suka shigar da shi cikin aƙida. Kamar misali abin da suke yawan faɗi haƙƙoƙin Allah, haƙƙoƙin Allah, haƙƙoƙin Allah, haƙƙoƙin bayin Allah. Wannan mas'alatul hukuk gaba ɗaya a fiƙihu ake karanta shi a wurin waɗanda ba Wahabiyawa ba. Akwai ibadoji da ayyuka da suke haƙƙoƙi ne na Allah. wanda bai halasta a yi ma wani Allah ba. Idan aka yi ma wani Allah an aikata haramun an aikata sabo wanda wajibi ne a tuba a istighfari amma hakan ba zai kai mutum ga fita musulunci ba. Ba matsala ce ta aƙida ba. Hakanan akwai haƙƙoƙin bayan Allah wanda bai halasta a yi wasa da su ba. Idan aka yi wasa da su aka ƙi ba da su an saɓa ma Allah kuma an yi laifi ga mai wannan haƙƙin, ta yadda wajibi ne a tuba ma Allah kuma a mai da haƙƙi zuwa ga ahalinsa. So mas'alan hukuk gaba ɗaya a fiƙihu ake karanta shi ba a ilmu tauhid ba ba a ilmu aƙida ba. To daga cikin su da suka ɗauko wannan haƙƙoƙin suka sa cakuɗa shi da ilmu tauhid da ilmu aƙida ya zama a ƙarƙashin su ana kafirtawa ana kantarwa, wanda wajibi ne ya zama an fahimci wannan nuktar da kyau kamar yadda za ta ƙara fitowa nan gaba insha Allah. To shi ilmul tauhid ko ilmul aƙida ilimi ne da ya shafi aƙida bai shafi ayyukan mutum ba. Sannan shi wannan ilmun tauhid ɗin ko ilmul aƙida ɗin a wajen asha'ira suna gina shi da wato ginshiƙai manya-manya guda uku. ma'ana duk wani ilimi na tauhidi ko ilmul aqida mafi yawanci za ka gan shi da wannan gimshikar guda uku Gimshiki na farko shine abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar ma cewa akwai Allah da hujjoji na ilimi wanda ko wanda ba musulmi ba idan ya ji su za su ratsa shi idan ya sa hankalinsa zai yadda ya tabbatar ma cewa akwai Allah sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda alƙur'ani da hadisi ya tabbatar masa da su wa'yanda aka yi ittifaƙi wajen fassara su da wa'yanda aka yi saɓani wajen fassara su da wanda aka yi tawakkufi wajen fassara su da sifofin Allah wanda hankula ba karo da nassosi ba wajen tabbatar ma Allah da su Wannan shi ne gimshiki na farko abin da ya shafi Allah ana kiran shi da suna al'ilahiyat. Duk abin da yake ciki abin da ya shafi Allah ne. Tabbatar mu cewa akwai Allah a ilmance da kuma tabbatar ma Allah da sifofin da ya sifanta kansa da su, wanda musulmai suka yi ittifaki wajen tabbatar da su da fassara su da wanda suka yi saɓani. Wannan gimshiki na farko kenan. Gimshiki na biyu kuma shine abin da ya shafi annabta da annabawan Allah tabbatar da annabta ɗin a ilmance a hankalce wanda ko wanda ba musulmi ba idan ya saurari uslubin da hujjojin da ke ciki to zai fahimci cewa tabbas rayuwa ba za ta yiwu ba annabta ba annabawa ba sannan su annabawan sifofin da suke da shi wanda ya tabbata musu a ƙarƙashin wahayin da suka zo da shi da a ƙarƙashin abin da aka sani na maganganunsu wannan gimshiƙin na biyu ana kiran shi da suna annubuwat gimshiƙi na uku shine abubuwan da wahayi ya tabbatar wanda hankali a karan kansa ba zai iya gano su ba ba zai iya saninsu ba sai ta ƙarƙashin wahayi kaman abin da ya shafi aljanu da mala'iku da abin da ya shafi hisabi da abin da ya shafi aljanna da wuta da abin da ya shafi ceto da abin da ya shafi alkausar da abin da ya shafi ganin Allah ranar tashin alkiyama da abubuwan da suka yi kama da wannan wannan abubuwan ana kiransu da suna asam'iyat samiyyat abubuwan da muka san su ta hanyar wahayi wanda hankalinmu ba zai iya gane komai a kansu ba sai dai imani ya aiki so duk wani ilimi na tauhidi wanda aka gina shi a ƙarƙashin uslubi da manhaji da mazhabi na asha'ira yana ginuwa da wannan ginshiƙan guda uku ginshiƙin farko al'ilahiyat gimshiki na biyu annubuwat gimshiki na uku asaniyat saniyat wannan manhajin da wannan uslubin da wannan gimshikan da wannan gimshikan suna daga cikin manya-manyan bambancin aƙidan asha'ira ko tauhidin asha'ira wanda musulmai suka yi sama da shekara dubu suna karanta shi suna riƙe da shi wanda har yanzu mafi yawancin musulman duniya a kansa suke idan ka cire wasu ƙasashe da basu wuce guda goma ba to ba su san komai ba in ba tauhidin asha'ira ɗin ba so a san da ka auna shi da abin da wahabiyawa suke kira da sunan tauhidi za ka ga bambance-bambance na ilimi masu zurfi daga cikin manya-manyan waɗannan bambance-bambancen za ka ga cewa shi wannan ilmu tauhid ɗin na asha'ira ya ƙunshi komai da komai ya ƙunshi abin da ya shafi Allah haƙoƙin Allah kenan kamar yadda suke cewa ya shafi abin da ya shafi annabawan Allah da haƙoƙinsu su kuwa habiyawa tauhidin da ke cikin littattafansu da abin da suke koyarwa sun gina shi su ma da ginshiƙi guda uku gimshikan gabaki ɗaya sun taƙaita a kan janibin Allah ne gimshiki na farko shine suke kira da suna tauhidul uluhiyya gimshiki na biyu tauhidul rububiyya gimshiki na uku tauhidul asma'i was sifat wayannan ukun gabaki ɗaya duk ba su wuce janibin ilahiyat ba a wurin asha'ira to a littattafan tauhidin su ina janibin annabawa ina tabbatar da annabta ina fitar da haƙoƙin annabawa, ina fitar da sifofin annabawa, duk babu a cikin littattafansu. Sai dai abin da ba zai wuce layi ɗaya ko layi biyu ba za ka iya samun littafin tauhidin ma babu komai a cikinsa kamar kitabun tauhid na shi Muhammad ibn Abdul wahab ga baki ɗaya ba za ka samu wani abu da yake da alaka da annabta ba kamar annabta a wurinsu ba shi a cikin ilimin tauhid to a cikin wani ilimi yake ba dai a karanta shi a fiqihu Hakanan duk ilmomin da muke da shi ba inda ake ta haƙiƙin annabta da tabbatar da ita in ba ilmin tauhid ba. Wanda wannan naƙasun da suke da shi a tauhidinsu shi ke jefa su a cikin kurakuran kurakurai a janibin annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa. Saboda ba a koya musu ba a yi musu ta haƙiƙin babin annabtan ba. Kaman su janibin allah kawai suka ɗauka sun ƙyale hanyar da ake sanin Allah sun kyale hanyar da ake sanin shari'ar Allah ba su yi ta haƙiƙin haƙoƙinsu ba ballantana su san su ballantana su rinka ƙoƙarin ba da su shi yasa suke yawan kurakurai akan haƙoƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da haƙoƙin sauran annabawa kamar yadda jahilan sufaye suke yin kurakurai a haƙoƙin Allah wanda shi kurakuran da ake samu jadabin sufaye za ga ana samun sani daga wurin jahilai ko kuma waɗanda ba su karatu ba sai dai zuruf ɗin rayuwa ya mai da su jagorori su suke waɗannan kurakuran amma a littattafanmu na tauhidi ba za ka samu wannan kurakuran ba dama mu littattafanmu na tauhidi idan muka ce littattafan tauhidi to kamar wannan littafin da ke gabanmu ne alkharidal bahiya da sharhohinsa da hashiyoyinsa jawharatu tauhid da sharhohinsa da hashiyoyinsa المواقف للإيجي شرحه هنسا ده هاشيوينسا الاقتصاد في الاعتقاد na imamul haramain asasu takdis fakhruddin razi alluma abul hasan al-ash'ari littattafan su Lani su ibnu faurak waɗannan su ne mu na tauhidi ba za a samu wannan kurakuran a cikin su ba hasali ma waɗannan kurakuran za a ga suna faɗa da shirme da jahilci da ake samu daga wajen sufaye faɗan da bai kasa faɗan da wahabiyawa suke yi da abin da jahilan sufaye suke yi ba. so ma'ana su suna kallon cewa kamar jawahirul ma'ani da jawahirul rasail su ne littattafan tauhidin sufaye wanda kuma ba haka ba ne tasawufi babinsa daban tauhidi babinsa daban fikihu babinsa daban jawahirul ma'ani jawahirul rasail littattafai ne na tasawufi wanda wajibi ne a karanta su a ƙarƙashin manhaji da itsari na sufancin duk wani abu da ya shafi aƙida da ya zo a cikin littattafan sufanci to ba a karanta su a matsayin aƙida ana karanta su a matsayin wasu a ahwal ne da suke bujjiro masufi lokacin da yake cikin zikiri ko yake cikin halwa kuma cikin lokaci suke gushewa. idan suka tabbata kuma sun zama bata sun zama shirme aƙida tabbatacciya wanda ba ta gushewa a zuciyar musulmi to ana karanta su a ilmu tauhid ne ba a ilmu tasawuf ba wanda kusan duk malaman sufanci kuma ba su da sabani akan haka musamman duk sufayen mu na afirka ma duk a sha'ira ne ba mu san wani sufi a afirka wanda ba ba a sha'ire ba to hasil mu a ilmul tauhid namu na asha'ira ya ginu da wa'annan gimshikan uku janibin Allah janibin annabawa sai janibin gaibi san'iyat wanda su ko a janibinsu gabaki ɗaya tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat ba sun cire annabawa a lissafi wanda kuma duk wani addini da ake inda aka cire annabawa an rusa addinin annabawan nan tabbatar da su tabbatar da addini ne rashin tabbatar da su rusa addini ne haƙoƙinsu wajibi ne a sani mu janibinmu ma ba mu wadatu da sanin haƙoƙin annabawa a ilmu tauhid ba har sai da aka ƙara rubuta wasu littattafai masu zaman kansu wanda kamar sun suna neman su zama ilimi mai zaman kansa ma akan haƙoƙin ma'aiki sallallahu alaihi sallama kamar littafin ashifa bi ta'rifi hukukul mustafa ba za ka taɓa samun wani littafin tauhidi na wahabiyawa ba da ya ɗauko janibin annabawa yake tafsilinsa yake ta haƙiƙinsa yake magana a kansa kamar da yake cikin littattafan a sai dai ka samu 'yan layiyyuka wanda lalura ta kawo ayi dole a yi a wuce amma ba shi ne a gaba ba kamar yadda duk malaman da muke da su na wahabiya kai ka taɓa jin wani ba wahabi ya zo yana maka karatu akan annabta da tahqiqin annabta da haƙoƙin annabawa ashifa ɗin ma na alƙadi iyad wanda wanda ya rubuta ba batijja ne bane ba ɗan faira bane ba ma za ka iya ce mai sufi kai tsaye ba sai dai ka ce yana da wasu abubuwa irin na sufaye lakin ka taɓa jin wani ba wahabiya ya zo yana karantar da littafin ashifa a mustawan duniya ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa ka taɓa gani littafin hadisi ma na kowa da kowa a shama'il na al'imamu tirmizi ka taɓa ganin wani ba bawahabi duk halkokin hadisi da muke da su a ƙasashen hausa kaga wani ya zo ya ce zai yi daura ko ya sa duk sati sati yana koyar da littafin shama'il to su ga baki ɗaya kamar annabawa ba matsalan su ne? annabawa kamar yadda wasu suke cewa kamar yan bulan ne sun yi aikin su sun gama saboda haka ba bukatan a yi ta magana a kansu kada a yi Allah shirka kamar yadda suke cewa so shi kuma tauhidin ba zai taɓa yiwuwa ba annabawa ba da su aka san tauhidin da su ake tauhidin da su ake isa zuwa ga inda Allah yake so wannan kenan shi wannan littafin da ke gabanmu mai suna alkharid al ya ginu da gimshikai guda hudu banda guda ukun da muka faɗi akwai gimshiki na hudu wanda shine yake magana akan wato janibin tasawufi janibin tasawufi wanda shine yazo a gimshiki na karke tasawufin da asha'ira duk ba su da saɓani a tabbatar da shi yanzu za mu yi ƙoƙarin fara karanta muƙaddimar littafin a gurguje kuma karatun namu zai zama a takaice ba tare da tsawaitawa ba karatu ne muke so ya zama kaman karatu ne saƙafi wanda yake so ya karanta ilimin ya huda shi ya narke a cikinsa to ba a social media zai karanta ba yana buƙatar masanin wannan ilimin ya bi shi a gida ya lizumce shi har ya samu rabansa a ciki al'ilmu bil mulazama ilimi ba za a taɓa sa a yadda ya kamata ba ta karatuttuka na social media so karatun zai zama da abin da bai zama dole a faɗa ba za mu yi ƙoƙarin ƙaurace masa ba za mu zurfafa ta hakiki da aka saba yi wajen karanta kutuwar turas ba saboda hakan bai dace da uslubin yadda muke so mu karatun ba muƙaddimar littafin yana cewa ya ƙulu raji bayan bismillahir rahmanir rahim ya ƙulu raji rahmatil qadiri ai ahmadul mashhuru biddardiri alhamdulillahi aliyyil wahidi العالم الفرد الغني الماجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه أكيدة سنية سميتها الخريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل wannan baitocin guda takwas su ne muƙaddimar littafin wanda sun ƙoshi godiya ga Allah ko farko ta'arifin mai littafin da ya yi makansa da godiya ga Allah da kirari da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa sai kuma ta'arifin maudu'in littafin sai addu'an tawfiqi a karke wannan ana kiransa da suna muqaddimatul kitab mai littafin a waƙe bai fara da bismillahir ba saboda malamai da yawa suna karhanta shigar da jumloli na Alƙur'ani a cikin waƙa duk littafin da yake za a yi shi a waƙe ne nazami to ba a san shigar da ayoyin alkur'ani saboda Allah ya nuna cewa Alƙur'ani, ba waƙa ba ne ya fi ƙarfin ya zama waƙa to ko da a ce waƙan ta ilimi ne ba a san shigarwa shi yasa ba su cika yi ba aya cikakkiya kamar bismillahir rahmanir rahim ba a cika shigar da ita a cikin nazami na waƙa ba wanda wannan yana da alaƙa da kurakuran da mutane ke yi da yawa wajen waƙoƙin yabon ma'aiki akwai wanda ma waƙoƙin na shashanci ne na kiɗe-kiɗe ne ko na roƙe-roƙe sai ka ga ya shigar da aya a cikin waƙan nasa wanda wannan ƙazanta ne wanda ya zama wajibi a rinka na baharwa a kansa musamman waƙoƙin da ba na ilimi ba shigar da aya kai tsaye ba saɓani bai halasta ba malam ke cewa dama kuma ita wannan manzuman wajibin ɗalibin ilimin da ke so ya amfana da ita haddacewa zai duk wani ilimi na musulunci za ga an mai da shi waka ba don komai ba sai don a haddace cikin sauƙi ta yadda duk sanda za ka tattauna matsalolin littafin za ka tuno cikin sauƙi. A ma'ana har cewa man hafizal mutun hazal funun. Al'imamu Dardir ke cewa raji rahmatil gafuri mai fatan samun rahamar Allah raji rahmatil qadiri mai fatan samun rahamar Allah mai iko. wannan baitin za a iya karanta shi da fuska biyu za a iya cewa ya kulu rajin rahmatal qadiri za a iya cewa ya kulu raji rahmatal qadiri wanda wannan shi yafi shahara raji mai ƙaunan samun rahmatul qadiri rahamar Allah mai iko ya kulu yana cewa shi waye raji rahmatul qadiri din duk wani musulmi yana bukata yana fatan samun rahamar Allah mai iko to sai ya fassara wanda ake nufi ai wannan ai din ana ce mata harfu tafsiri tana fassara mufradat shi raji rahmatul qadir din nan ai ahmadu shine mai suna ahmad al-mashhur wanda ya shahara da suna addardir ana kiran shi lakabinsa da ya shahara da shi addardir kamar yadda ake kiran shi da suna abul barakat yana nan kusa da mu daga nan inda nike zuwa kabarinsa da masallacinsa bai wuce tafiyan minti biyar zuwa bakwai ba da yawa ma nakan yi sallah a masallacin nasu Allah ya ƙara masa rahama da yadda sannan yake cewa alhamdulillah muna godiya ga Allah shi alhamdulillah nan malamai na cewa asalinsa ahmadullahi hamdan ne sai aka juyar da jumlan daga fi'iliya ta koma isniya domin taukidi da ba da ma'anan subuti alhamdulillah muna godiya ga Allah Al'aliyi wanda yake maɗaukaki shi ɗin dinnan da ma'anan al'ali ne fa'il da ma'anan fa'il Al'aliyi wanda yake maɗaukaki wanda yake da sifar ɗaukaka alwahidi wanda yake makaɗaici baya da abokin tarayya a cikin komai nashi sifofinsa da ayyukansa da mulkinsa da zatinsa al'alimi wanda yake masani ya san komai kafin a samu komai ɗin babu abun da bai sani ba kafin wannan abun ya zama akwai shi alfardi wanda yake kaɗaitacce da alwahid da alfardi kusan duk ma'anansu ɗaya Algani wanda yake mawadaci baya da bukatan kowa baya da bukatan komai kuma kowa da komai yana da bukatansa. almajidi wanda yake mai girma wanda duk wani abu na girma nasa ne duk wani abin da ba na girma ba ya tsarkaka daga barinsa sannan yake cewa wa abdalus salati mafificin salati salati kaman ƙara ma annabi daraja silimi, hakanan mafi girman gaisuwa ko kuma mafi girman kariya shi salati daga wajen Allah ake samun sa kai tsaye saboda haka wa abdalus salati ma'anansa wa abdalus salatin lahi mafificin salati daga wajen Allah ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko taslimi yana zuwa daga wurin mutane yana zuwa daga wurin Allah idan daga wajen mutane ne ma'anansa gaisuwa kamar cewa da muke yi a tahiya assalamu alaika, ayyuhan nabi hakanan idan muka je raudan ma'aiki gaisuwan da muke masa assalamu alaika ya rasulullah idan ya fito daga wajen Allah kuma yana zama da ma'anan kariya to idan muka ce a taslim nan da ma'ana taslimin lahi ne ko salamin la ma'anansa mafificin salati daga wajen Allah mafificin salami daga wajen Allah shi salatin ƙara ma annabi daraja shi kuma salami ko taslimi ƙara ma annabi kariya daga dukkanin wani abun da bai dace da darajansa ba bai dace da shi su mafificin salati da salamin nan alannabi su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama al-mustafa wanda yake abin zaɓi wanda Allah ya zaɓe shi Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas al-karimi wanda yake mai karamci mai karamci ana faɗan al-karim da ma'anan mafifici ana faɗan al-karim da ma'anan mai karamci wayannan sifofin kuma dukansu na annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa alihi hakanan wannan salatin da taslimi su tabbata ga iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa al-athari waɗanda suke tsarkaka al-athar jam'i ne mufradinsa bahir shi kuma sahabu ismu jam'i ne mufradinsa yani a lugance sahib a istilahance sahabi shi kuma al ismu jam'in ne kamar ma ana faɗansa ga mutum ɗaya ana faɗansa ga sama da ɗaya sannan yake cewa la siyama musamman ma rafiquhu abokin tafiyar annabi ko abokin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam fil gari a cikin kogo sayyidina abubakar kenan ya keɓance shi da ambato saboda shi sayyidina abubakar a wajen asha'ira da wajen ahlus sunna wal jama'a shine mafifici a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai zamu mu magana akan falala ne alal umum sayyidina abubakar shine na farko amma in muka tashi babin umumi to kowanne yana da abin da Allah yake bance shi wanda waninsa baya da shi wanda jamhurin ahli sunna jama'a akan haka suke shi yasa Sheikh Ahmadu Dardir ya keɓanci Sayyidina na da ambato bayan ya ce wa alihi wa sahbihi al-athar sai ce la siyama rafiquhu fil ghar shi fifita ta na abubakarin a cikin sahabban manzon Allah gaba ɗaya ari ne na ahlus sunna wal jama'a wanda mutum yana barinsa to shubuhan shi'a ta kama shi su kuma 'yan shi'a shi'arun su shine fifita sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda akan duk wani sahabban manzan Allah daga zaran dan shi'a ya bar wannan shi'arun to shubhan zama ahlus sunna ta kama shi to da a ce mas'alan a wurin ta haƙiƙi mas'aloli ne na ijtihadi wanda ma'ana ba wani abun da zai lizimta ma kowane musulmi ya ɗauke shi sai dai kowa ya ɗauki abun da ya nasu da shi a ilmance kuma mutum ya yi takalidin a immansa so abin ya zama shi'ar wanda idan abu ya zama shi'ar ko da akwai ɗan ƙura a tare da shi to ana kau da kai akan ƙura sannan ya ci gaba da cewa wahazihi ma'ana wannan littafin da ke gabanka wahazihi manzuma aqidatun manzuma ce da za a yi ta a cikin ilmul aƙida ko ilmul tauhid duk ma'anan su ɗaya saniyya wanda take ɗaukakakkiya an samo shi daga sana'u saniyu da ma'anan ɗaukakakke abu mai ɗaukaka sammaituha na kira wannan littafin da suna alkharida talbahiyya alkharida kamar gol kenan nau'i na zinare albahiyya wanda yake wato mai kyan gani albaha daga baha wanda yake da ma'anan alhusnu albahiyya ma'ana alhasana mai kyau latifa wanda ba ta da girma kuma matsalolinta suna da zurfi suna da latafa sagiratun filhajin ‘yar ƙarama ne wato a zahiri a fili shi sagiratun filhajin ɗin kamar yana fassara ma'anan latifa Lakin lakinnaha sai dai fa idan muka duba abin da ke cikinta kabiratun fil ilmi littafi ne babba duba da ilmomin da ta kunsa ilmomin da suka shafi sanin Allah da sanin manzanninsa da wahayinsa da kuma kasancewan mafi yawancin ummahatul masail na ilimin ta kunsa ya ci gaba da cewa takfika ilman tana wadatar da kai a wurin sanin tauhidi in turid an taktafi idan ka so ka wadatu da ita baka so ka ƙara wani littafi a kanta ba za ka iya wadatuwa da ita li'annaha saboda ita wannan littafin alkharidal bahiya tafi tana kunshe bi zubdatil fanni da khulasan abin da fannin ya kunsa wallaha arju Allah nike roƙo Allah nike fata a wurin Allah nike nema fi ƙabulil amali a wajen karɓar ayyukana masu kyau musamman wannan littafin da na rubuta na ilmu tauhid wannaf aminha kuma Allah nake neman ya amfanar da ni da wannan littafin da na rubuta kuma ya amfanar da musulmai da wannan littafin sun magafarar zalali sannan Allah nake nema ya yafe mini tuɓa-tuɓai da kurakuran da na yi a wajen rubuta wannan littafin da sauran rayuwa na gaba ɗaya. wannan shi shine karken muƙaddiman wannan littafin mun karanta shi a takaice karatu na gaba insha Allahu zai gudana a kan mas'ala ta farko daga cikin mas'alolin da littafin ya kunsa wanda wannan mas'alar ana ɗaukanta a matsayin muƙaddima ne na ilmin tauhid shine aqsamu hukmil aql Allah ya amfanar da mu da abun da muka yi kurakuran da muka yi Allah ya yafe mana Allah ya azurta mu amfana da wannan karatu da amfanarwa da shi a duniya da lahira alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyil karim